لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان كبت عدونا وأذهبت أمنا وكل ما سألناك أعطيت له لك الحمد حتى ترضى ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تقوى الله حبل الله المتين من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها عباد الله من الحكمة من حكم الله تعالى أو من حكمة الله تعالى أن شرع لعباده ما يتطوعون ويتقربون به إليه بعد أداء الفرائض من جنس العبادات التي افترضها عليهم ورتب عليها الأجور العظيمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأؤذنه عباد الله صيام النوافل ينقسم إلى قسمين رئيسين أولهما التطوع المطلق غير محدد بوقت معين فيمكن للمسلم أن يتطوع بصيام في أي يوم أراد أو في أي سنة أراد إلا ما ورد النحي عنه إلى قسمين المقيد بحال شخص كالشاب الذي لم يستطيع الزواج كما في حديث عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وكذلك أيضا المقيد بوقت معين وهذا متنوع فبعده أسبوعي وبعده شهري وبعده سنوي فالأسبوعي هو استهباب صيام الاثنين والخميس انا عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس صححه الألباني أما شهر فهو استهباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم وصلاة الضحى ويوم على وتر ونوم على وتر أما السنوي فهو أيضا فهو يوم معين ومنها ما هو يعني مستحب فهذه هذه الصيام هي صيام يوم عاشوراء وكذلك أيضا صيام يوم عرفة وكذلك أيضا صيام ستة شوال وكذلك صيام شهر محرم وكذلك أيضا صيام شهبان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفتر ويفتر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وكان يصوم wa kana yasumu na kullahu wa kana yasumu na illa qalila barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min hakim أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah wala aqibatu wala udwana illa ala adh-dhalimin nabiyyuna muhammadin sallallahu alayhi wa ala bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi muna gode mai muna neman taimakon muna salati ga ma'aikin Allah annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kwan Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaban muna baci daya bayan haka bayan Allah ina yi makaina da kawunan ku wasici cewa mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine wasici da Allah madaukacin sarki yayi ma yan farko kuma yayi ma yan karshe bayan Allah bayan haka bayan Allah muna kara maimaita godiyansa godiya wanda baya da iyaka zuwa ga sarki da ya halice mu yayi muna ni'ima ni'imomin da kuma ba za mu iya kidaya su ba Allah mun gode maka da ni'iman da kai muna Allah ka kara muna ni'ima Allah muke roka ka maimaita muna Allah ka kabi ibadunmu kurakuranmu Allah ka yafe muna Allah ka sa mun dace Allah ka sa kuma mu iya mu ba da hakkokin yadda ya kamata bayan Allah mu sani Allah ya muna ni'ima masu yawa a cikin ni'imomin tsawon ranga kawai da ya bamu bayan Allah mun soma azumi tare da wadansu ba a gama ba an bisa su ga ka kai kuma yau ka gama azumi har kana cikin shawwal har ka ga sati daya amma duk da shi mutum ya ganin abin da mai Allah ya mai shi ranan da ya rasa shi lokacin zai zo yana neman sa mu sani cewa wallahi Allah ya muna ni'ima to wannan niman nan mu doki mu gode ma Allah da wannan ni'ima bayan Allah ka duba akwai wadansu sun fi ka daraja sun fi ka ilimi sun fi ka matsayi sun fi ka komi a wurin Allah ya wurin mutane amma ga sunan yau suna lahira amma kai Allah ya baka tsawon rai duk da cewa kana ganin ba yi maka komi ba wallahi wannan tsawon ran nan hanya ne na bi na shiga aljanna da shi kai musulmi in Allah ya maka nema to ka ɗauki wannan nema ka bautata ma Allah kaka je ka bata lokacinka cikin abin da bai kulla maka komi Allah ka kare mu bayan Allah ramadana ya wuce waɗansu sun pass waɗansu sun fe, tambaye kanka zauna ka tambaye kanka karatun ƙur'anin da aka yi sadakan da aka yi azumin da aka yi nafilan da aka yi me kaka kike jinsa a jikinka zai dawwama haka za ci gaba haka da yin waɗannan ibadu na ramadan ko ko a'a za a saura ne malam gidan jiya kamar ba yi ibada ba ka duba al'adar mu ibn abbas kafin limami ya hau mimbari masallaci ya cika wanda ya zo shi dai je sama amma yanzu na hawa kan mimbari kusan rabin masallaci ya cika ina masu zuwa da sauri kenan mai ramadan ya karantar da kai me ramadan ya karanta da kai nan kai baka ci riba ba ai kai da cikin ramadan kahin ma ramadan kafin limami ya hau minbari kana masallaci to yanzu kuma shi limami ya hau minbari me zaka karanci nan zaka karanci cewa ashe abin bai armashi ba baka yi sa'a ba da kamata ka kara bayan Allah ba ramadan muke bauta ba muna bautan Allah ne Allah kuma rayayye ne baya mutuwa yana nan dindindin bayan Allah mu yi ma Allah gaskiya Allah ya cika muna alkawari gaskiyan da za mu yi mai mu bi shi da gaskiya ba da munafinci ba wallahi shi ma ya cika muna alkawari sahabai da suka bi Allah da gaskiya kai akwai cikin su mai cewa ga abin da ni nake so in zan mutu Allah ya mai wallahi shi Allah ya yi mai haka ga abin da ni nake so in samu ga abin da nake so to amma mu muna ibada wani lokaci da son rai Allah kuma baya son rai kuma mawadaci ne da barin mu wallahi da dukkan mu muyi tawaye mu ce ba za mu bautata ma Allah ba Allah ya ce ba zai rage mai cikin sawutansa komi ba kuma shi yana da bayu masu bautata mai yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ka duba lokacin da ake yakin musulunci lokacin kuma manyan mutane na duniya suke shiga cikin musulunci eh addini nashi ne wa in ta tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum in ka ce ba ruwa na Allah ya ce shi ma ba ruwansa zai tafi da kai ya kawo wani a lokacin da ake neman a yi ma musulunci zagon kasa lokacin kuma ne Allah ke fidda mazaje da ke yi ma musulunci yaki shekarun jiya south africa ga ceci babba babban church da wasofo da mabiyan da secretary da treasurer da dukkan masu sa dukkan su suka musulunta aka mai da cecin kuma masallaci in ba ka yi ba mu wuri in ji haushi in ma ba ka akwai ne akwai video ceci babba ba yi masallacin mu ga babban ceci Osofon ya ci gaba yana karanta musulunci yana karanta musulunci yana karanta har ya fahimci musulunci har ya gane shubahatin duka ya gane ya cirawo kwamitin wannan masallaci ko mu ce ceci ya fahimta da suka ce mun gamsu ya ce to ya kamata mu fito mu gaya mutane gaskiya mabiyan suka ce ba mu san ka da karya ba ba mu san ka da karya ba wallahi inda ka bi za mu bi wurin cecin duka ya musulunta abinda nake son mu gane cikin wanga kissa addini na Allah ne wallahi addini na Allah ne shi ke kada bin shi kai kayi makanka ba wanda zaka yi ba abin da za yi cikin addini ka ce Allah na da wani interest cike a shi mawadaci ne da barin mu bautata mai kenan ko abin ya saura gare mu mu ya kamata mu yi mu kuka mu yi mu tanaji kaga da Allah ke son mu da Allah ke son mu she ya farilta muna waɗansu ababe kamar azumi da yake son mu kuma she ya ba mu waɗansu na filfilu da ya kamata mu yi waɗannan na filfilu babban muhimmancinsu shine in ji annabi muhammad yace ce ranar tashin kiyama in aka zo da bawa ya yi sallah sallan bai cika ba shi Allah ya ce ma mala'iku ku duba ko yana da nafila in yana da nafila shi a kawo a cika mai in kai azumi bai cika ba shi a ci a duba nafilan da kai me da kai ka kawo a cika maka to in ka da nafila fa kaga ba za ka wuce ba kuma sheka ba da haƙƙin Allah ya za ka yi shi yasa da Allah ke son mu she muna na filfilu saboda mu cika ma'auninmu da za ka zo gaban Allah ma azumin ka farillunka ya cika sha doko na filfilun kuma kara ya kara cika kenan darajar ka zai hauhawa za ka sama inda ba wani ba zai kai ba me nake son mu fahimta na fahimta bayan Allah waɗanda suka yi sadaka waɗanda suka karanta Qur'ani waɗanda suka yi nafila waɗanda suka yi kada ba Ramadana muke bauta ba a daje haka wa abu da rabbaka hatta ya ce kal yake ka bautata ma Allah har gaskiya ya zo maka shine mutuwa shi ba karya ciki naka ce ya mutu ya mutu ne ko an ya ce ka samu baka samu ba an ya ce kana da kuɗi baka da shi an ya ce kai malami na she kai ba malami bane amma shi mutuwan gaskiya ne kun taba jin a ce ya mutu bai mutu ba a shi gaskiya shi yasa Allah ya kira shi al-yaqin gaskiya ne shi in ya zo wani bai isa ya fesin shi ba to mu bautata ma Allah kafin mutuwan ya zo ina wanda ya yi na filfilin cikin dare akwai dakin ka ai ci gaba da nafila ina sadakan da ka yi ci gaba da sadaka kan ka yi saboda malam kan ka yi saboda wani kai kadai za ka shiga ka kai kadai za ka shiga kabarinka na filfilin da aka yi alherin da aka yi kaka ta shi kuma da me da sabon Allah wani na nan wallahi ko handar gana ya bayar ce ya gaya mutane ce ya je ana fira ce ayi wani ma na gamu da shi ina ka gamu da shi a ah, na gamu da shi za shi not market har na ba shi handar gana ka ba ta ladanka ba ka je ka ce na ba wani ba cikin fira na gamu da wani ya aka yi ce wallahi malam yana da ban tausayi har na shi handar gana kaga ka bata kana son a ce ka bayar kuma ka bayar kuma an faji kanmu ya haka wani ko na filaye cikin dare shi ya zo ya ba da labari eh ya ya zauna yana an gaje ya lafiya kana kwana haka ya ce uhm, ni jiya ai ban kwana bayi me ya faru ce kai irin nafilan dan yi Allah dai ya karba muna ni da ka gaya ma ni ke da aljanna mutanen cincin suka yi alheri ba sa son ma a gani ana agna shiraka an shirk ni ne wanda na wadatu da barin a yi tarayya da ni in kai tarayya da Allah cikin ibada shi ya barka da wanda kai tarayya da shi shi yasa bayan Allah Allah ya shar'anta muna azumin na filfilu mun sani kuma nafila irin falalan da yake da shi wa khasatan azumi asiyamu li wa ana ajzi bi Allah wai azumi na shi ne kuma shi zai saka maka kowa bai san ladan azumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya azumi rana daya Allah zai nisantar da shi da wutan jahannam shekara saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hulufu fami sa'im atyab inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumi yana da kanshi wurin Allah fiye da mai kanshin miski saboda daraja ranan tashin kiyama mai azumi za a cirawo sa a da wani kofa da ake cira rayyan a ce ina masu azumi ba mai tashi ranan nan shi masu azumi kawai a ce ga kofan ku je ku shiga annabi ya ce an shiga an kare masu azumin suka zo su kare shi a kulle bawan Allah baka son ka shiga ciki ba abin da zai raje maka shi dai kara ka wani ma ana batun nafila ce kai ka ku dame mu mu farillan ma da chat makanka makanka wani ma yana kallo kanansa na azumi gashi zaune shi bai ce ce na yi gobe na yi jibi na yi gata kafin a duba watan ya mutu in ji bahaushe wai sallah ya ƙare ya bar wawa da bashi eh haka hausawa ke cewa wai sallah ya wuce ya bar wawa da bashi ka san wawa in sallah na zuwa shi kalbi yana kalbi nan yayi ma wani yayi ma to an gama aikin kuma ya sa to haka kuma lokaci ya wuce ya bar wawa da zunubi ya bar wawa da zunubi eh lokaci ya wuce duba misali me cewa ni ba zan yi azumi ba na kan azumi ya wuce ko bai wuce ba masu lada sun samu lada ko ba samu ba to kai kuma da kai me kai na ganin dama gashi lokaci ya wuce baka samu lada ba kuma Allah zai tambaye ka shi yasa bayan Allah azumi na da muhimmanci sosai ya kamata cikin ibadunmu mu lazimci azumi daga ciki ga sittatu shawwal waɗansu sun fara waɗansu dab da ma za su kare waɗansu sun samu biyu sun samu uku waɗansu sun samu hudu ana ciki ni da kai yaushe za mu sauma ce ka sauran yau gobe jibi ga kafin ka duba yanzu kuma muna cikin akhirin zaman 24 hours nan kamar 2 hours ne wallahi in ka yi sallah asuba ka ce bari kwanta in tashi kadan kafin ka duba ce maka 10 kafin ka yi wanka ka fito a ce maka kai azafa ya kusa fa in za ka je sallah yani wurin aiki ne kafin ka kai an yi sallah ka je za ka biya bashi kafin ka duba lasar kafin ka duba ce za a buga 5 abin kaman wasa lokacin ya wuce kuma ya wuce kuma baka yi komi ciki ba da in ka yi azumi kafin rana ya fadi sai ka san kaman ka yi azumi yanzu kuma ka azumi kafin ka duba ma kafin cikin kai ce zai murda ka ce wai za a buga fofa ga saukin ibada ga yanayi mai kyau jiya wani ke gaya min ce wallahi azumin ga shaida na karya azumi zahi rana na ce mu kuma ana yi mana hadari ya ce a bai yadda ba shi bai yadda ba ko ana hadari na ce duniya haka ne Allah ɗaya gari banban saboda shi bayan Allah sittatu shawwal annabi Muhammad ya ce duk wanda ya azumin Ramadan sa'an nan ka yi sittatu shawwal kana da ladan kaman yi azumin shekara daya saboda kowane azumi ɗaya lada goma kowane azumi ɗaya lada goma kaga azumin Ramadanan nan ka samu wata goma kenan haka ne ko ba haka ba an baka ladan wata goma haka kuma kwana shidan ga shi ma za a baka kwana azumi wata biyu ka samu shekara daya kayi azumin shekara da za a zana cikin failin ka za a biya ka ranar tashin kiyama me kake so akwai abin da kake so da yake haka babu ya zumi gyara yanka. ba kai ba kakai saboda malam kakai saboda matanka eh akwai wani na nan shi saboda matansa ne matan ta ce tana da kokari ya ga yariya yana so ya bar gemu ya bar guntun wando ya je da sifofi masu kyau yana neman ta ya zama kura kenan ce ya kama ta lokacin shi kare gemu matan ta ce lafiya ya ce ah, bar ni fa ni ba kuntuna eh asuba an cire sallah an yi salatu ya ce eh na tashi tashi ka je masa ce na yi sallah gida a ah, kai kuma ke gaice cale ni fa ni irin sunna sunnan kunnan ni ban yadda da shi ba lokacin matan za ta zauna tana ta kuka amma ko an kashe biri ai banna eh, akwai sama'uka masu zuwa neman mata da yaudara da yaudara da sunan sunna akwai masu zuwa da sunan malami eh, almajiri na ne malami na ne wani kafin ya je ma ya nemi video video shi ana fira shi buga ce ah ka san malam basiru ne ce ah ni ne gaba gaba ai ah na samu sunna samu ashe mai kura wallahi Allah zai tambaye mu eh mu hankali duk abin da muka yi nan wallahi za a repeat shi ranar tashin kiyama duk abin da muka yi nan za a maimaita shi ranar tashin kiyama wallahi in ka yaudare mace ko matanka ta yaudare ka wallahi kun sai a gaban Allah bayan Allah azumin kwana shida da ta shawwal in ka ga dama ka rarraba su ka ga dama ka hada su dama ka yi shi biyu biyu ko uku uku kai dai kan ramadana kan shawwal ya wuce ba kai ta shawwalin ba ka jara niyyanka ka umarni iyalanka su yi yaranka su yi ka nuna musu addini wanga shine mai azumin da ake son mutum ka yi ba wannan kawai da azumi ba ya kai samari muna da maluma suka ce azumi na nafila sun kasu kashi biyu akwai azumin da yake sance saumun mutlak azumi wanda yake bai da lokaci kaya kai kowane lokaci kaya kai kowane lokaci ko ko a'a samari ne ya kai aure bai da abin me bai da abin aure annabi ya ce kai azumi annabi ya ce kai azumi yawaita azumi tunda baka da me baka da abin cikin azumin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce azumin na karya maka sha'awa kuma yana sa baka kallon haramu kuma ka manta annabi ya ce mai azumi in zai yi mai in zai yi buɗe baci in ya ka Allah Allah zai amsa kai ma ga ka samari ka yi azumi saboda me yasa kan ya sha'awanka daga hannunka ya kai Allah Allah ka san halina ka san yadda nake ba mai sabon Allah bane ina caman zina kamar yadda kace kan yin zina amma kuma ban yanka ma kaina Allah imini mafita Allah yi mini budi Allah ka azurta ni in samu yin aure sa'annan ka yi bude baci ka bar ma Allah misali wallahi ka ga mamaci ka ga mamaci i gaskiya Allah kuma zai cika maka amma lokaci gaskiyan mu ke da karanci yakinin mu yaddan mu shike da karanci imanin mu ke da karanci bayan Allah akwai azumi wanda yake nafila ne amma muqayyad an kayyade shi da waɗansu ababe kamar misali azumin litani da alamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumin litani yana azumin alamis haka kuma azumin kowane wata kwana uku ayyamul bid wata ya samu kwana goma sha uku ya samu kwana goma sha hudu ya samu kwana goma sha biyar kana da iko ma'ana kana da lafiya she kai wannan azumi bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi in ji abi huraira yace ce masoyina annabi muhammad ya hore ni da abu uku yace duk yadda nayi kan bar su ciki farko ya ce me kowane wata in yi azumi kwana uku ina mazaji nan za a san kai namiji ne nan ake sani cikin ibada ake sanin kai namiji ba kai da ke kada mutane ba ba kai da ana wani batun vote ko wani batun rali kana gaba gaba ba ba kai da ka iya waka ba wannan duka zalika mata'ul hayatud duniya rayuwar duniya amma namiji shine ya san me me me me yasa zo duniya ina za zai koma namijin kenan eh dazun na fira da wani bawan Allah na ce kai duniya yana da ban tausayi ka tuna da wani na ce Allah ji kanshi da ya san an ya zauna ma cikin ashama a kai kawo hayi komi ba tare da shi ba wallahi ba zai yadda ba ce ga shi kahin ya bar duniya shi da ya zauna ba ana komi ma ba shi na har ya koma lahira mu ya zan muna wazi mu ya zan muna wazi bayan Allah ga azumin ashura watan muharram ya kai tasowa tara da goma annabi na azuminsa ga azumin rana arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kari zunubin da shekaran da za a baka garanti na shekara ɗaya kuma shi yana kan kankare maka zunubi saboda shi bayan Allah ga aiki musulmi kai ya ce shi bai da aikin yi ga aiki an baka Allah ka sa mu iya mu yi wannan shi mu kawai ka shirya ka shirya yana zuwa kawai ka shirya saboda zai zo zai zo ya zai iske ka da wani nukura da wani hasada da wani yi da wani da wani munafinci me za ka je ka ce ma Allah ya san kuma abin da ke cikin zukatan ce na ce mai kuma kana bin sa sallah ya ce eh, ai sallah ba nashi bane na ce wallahi ka bar sallah masallacin shi yace ce malam me yasa ni za ka bi limami kuma kai da shi ba ku shiri ya tambaye shi me ya hada ku wai wallahi shi na fi in yana sallah yana jan dogon sura ne kawai shi shi yasa kai da shi ba ku magana na ka bi shi gida ka gaya mai ce a ai wannan ni ban yambi shi na to kai mai girman kai ne kai baka da gaskiya duka duka kenan shi abinda yasa kai da shi ba ku shigi kenan ba ka son batun shi nace to koma unguwa ka da ka je kai sallah kaka je kana sallah baka da sallah wani in fahimta addinin mu kenan kawai saboda ya je dogon sura ya ba musulunci kenan ya zage ka kenan ya ci mutuncin ka kenan <laughs> ji wani kisa bayin baku wani kisa me ban mamaci wani attajin ya gina babban masallaci shi yasa limami limamin kuma mai jan dogon sura ne abin na damun limami eh sarkin eh mai attajirin abin na damun attajirin shi ya kira limamin ya ce limami kai ni na gina masallacin gidan da kake kai ma ni ne ni ke kaza ni ke kaza to daga yau ban son ka kara jan dogon sura kuma imam ya ce naji imam ya ce naji da limami ya zo gobe za a ba da za a yi sallah shi ya kabbara ya karanta fatiha yana gamawa kuma larabawa ne masu jin larabci da ya karanta fatiha shi ya ce inna atana sadatana wa kubara ana fa adalluna sabil shi ya kabbara an samu aya da yayi inna ta na sadata na wa kubara ana luna sabi mun bi manyan mu da shagabannin mu sun batar da mu she kabbara ai ya cika ko bai cika ba Allah rama ya cika ko she kabbara sami Allahu liman hamida rabbana wal kalham ya yaje sujada da ya tashi ya ka annabi da ya karanta Fatiha rabbana atihim difain min al-adab wa la'anhum la'anan kabira she kabbara kuma da ya ruku yayi sujada ya tashi ana sallama sai ce kai limami so yace na tuba ka karanta abin da ka ga dama hey. Eh, shi Qur'ani duk inda ka bi wallahi yana maganin ka eh duk inda ka bi yana maganin ka in ka ga bai maganin ka baka san Qur'ani bane aya na farko ya karanta inda an nake cewa mun bi manyan mu da shugaban mu sun batar da mu ni ma limami ga ni nan zan bi babban mu eh, babbana zai batar da ni na biyu shi yake Allah ka linka musu azaba in kana da wayo ka yadda aje limami je je je ka karanta abin da kaga dama na ga dama in bi kan na ga dama ban bin ka amma je ka yi haka bayan Allah kan mu yi ma Allah shishigi kan mu yi ma Allah shishigi Allah shi ke da kai shi ke da kasansa shi ke da arzikinsa shi ke da kominsa yi abin da yace kai ka yi ka huta ko dai ko dai ranar da da ranar da ka zo duniya ka zo da wani masu ko ko sansu ko wani ilimi ko wani kudi ko wani abu ka zo da shi ka zo da wani shadda ko watch ko iphone ka zo da shi wallahi waɗansu kafin su samu iphone kafin su zame talle yayi shushayin waɗansu ka yi ko ba haka ba amma yau duba shi Allah da Allah ya ga dama za ka sauka kana shushayin na haka mutu kullum 5 cd zaka zo da shi gida kai da matanka da yaran ku ta fada ko ba haka ba ce tausaya maka ce bude maka wani hanya habo ko turaku ko bude maka hanya daga Kira yanzu arziki ya zo nuna ma Allah Allah ya yi maka ko dai ko dai Allah bai muna ba ba ku amsa mini ba Allah bai muna ba habba me muke so kuma a ah, mu dai muna so mu samu 4 by 4 nan ne lallan ka samu 4 by 4 ba ka kara zuwa ibn abbas kuma ci Allah ce kuma ina son ka zo ibn abbas shi yasa ba ka samu 4 by 4 a ta dubara da kai haka nan ana sallah ana azumi kana mutuwa Allah ce shiga aljanna ba kowa zai samu arziki ba in ka ce dole kuma ka samu arziki to ka yi banna in ya zo fa biya wani ma muna maraba da shi Allah Allah ka azurta mu ka ba mu arziki mai albarka Ka ba mu arzikin da zai sa neman mu safu ba a ganin mu eh wallahi akwai waɗansu masu arziki kullum Shi an gama zai kada kamacin salati kada kamacin salati kada kamacin sa ya gaji zai yi sallah kuma Tana sallan kuma sallan ma bai iya ba tun da limami yake bi kullum to yanzu ya samu kudi Allahu akbar yana kallon nan ya kalla nan ya kalla nan kalla nan ya duba wacin shi yayi kaza ya sa hannu aljifu ya duba haka dai motsi sallan shi duka ba ku gani ne saboda Allah karya nake yi wanga ko kai aka baka sallan shi kana so ballate Allah inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne bai son aikin da bai da kyau ji da can wani malami ya zo yana wa'azi cikin salaf yana wa'azi ka a sa fica inda za ka yi sallah yana hutuba za ka ce mala ah, to masallacin da kake bada da sallan nan ai gaban akwai fica ya ce ko waye a ah, baka san kama akwai fica gaban ya ce ni a ah, ni na gani shiga yin ikama na kabbara su sujadan kawai nake kallon na kawai kuma shi in wuce ban taba sanin kama akwai fica gabana ba haka ake sallah wai shi bai taba sanin akwai fita gaban shi ba ni da kai fa samun da ka so musalla ma sai ka duba in za a yi sallama kuma ka duba eh limamin nan ten minutes ya yi ya kai ka gane Allah ka karba muna Allah ka yafe muna Allah ka sa mun dace Allah ka kai bi mu ko kuma Allah ka yafe muna bayan Allah bayan Allah Allah madaukacin sarki ya nuna mana duba ba za ka ji dadin ibadanka ba sai da karatu ko me ka yi wallahi wahala ne ka ji masu cewa mu dai wallahi maluma na batar da mu eh ka bace saboda ka rasa abu biyu baka zuwa wa'azi baka karatu dole ka bace ka zama masa an ta jujjuya ka kuna ji ai kuna jin ana cewa mu yanzu mun confuse ba mu san gaskiya ba eh, ba ka gane gaskiyan zaba ba ka neman shi ba da ka so aikinka ka taba cewa ka confuse cikin aikinka a zuwa aiki duba trafficking ga zuwa tama baka taba cewa ka confuse ba akwai traffic in mota bai zuwa shi ka samu moto in baka samu in baka da kudin moto shi ka samu basket wani ma bai da basket ba zai tafiya ne da kafa har ya wuce overhead shi dogi mota ka san wanga duka wa amma addinin ka baka san komi ba saboda shi bi she da karatu she da karatu ibn abbas muna karatu litani talata larba ranan gobe za a so maka ranan litani za a so maka karatu ba mu ce ka zo ka bamu ba zo ka gane wance hannunka ka ci abinci wai aje yani jara kayanka ba shine aje mu raba ba zo wani tete minis ka zo ka yi karatu a ah, mun bize ne mun bize ne aikin ya yi yawa ne to ga aikin yi wa kule malu yi wallahi a je ma Allah nashi zo tete minis an yi sallan magribi sai ka zo ka yi karatu Tete-minis ka yi karatu ka samu harafi daya ka wuce gobe ka samu biyu ka wuce jibi ka samu uku ka wuce an je gaba ko an koma baya ku duba yanzu ko ina ka je mata su suna karatuwa amma mu maza she gulma she gulma yanzu gulman hannun mata maza aka sa shi <laughs> ba ku ga motan shi ba amma wallahi motan nan ya fi karfin shi shi wani a ce a sakawa ɗane ce ai habo ya sata ai wani batu ya aiko mai wai ya sai da shi mai da shi nashi to kai kuma fa wallahi ji da kanka sau shi ranar litani za a bude makaranta na maza kowa muna da malumma daban-daban da ke karantar da mu a yi kokare a zo Allah ka fahimtar da mu wanga bawan Allah zai musulunta saboda karancin lokaci za a musuluntar da shi sa'an nan bayan sallah mu me She abin da zai biyo baya She ya yi kalmar shahada ya yi kalmar shahada ya ce ashhadu ashhadu ya ce ashahadu ashahadu an la ilaha illallahu wa a ashahadu anna muhammadan rasulullah shahadu an la ilaha illallah wa a ashahadu anna muhammadan rasulullah to ya zan musulmi ya zama dan uwanmu allahu akbar